karfe biyar agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International kuka samu kan mita sha shida. Nasiru Sani. Mai sauraro barkamu da kasancewa a mu na maraice ga kanan labaran duniyar. a cikin labaran za ku yi cewa kungiyar amnesty international ta wato ta ce ya zama wajibi a gudanar da bincike a kan dambarwar siyasar da ta kunno kai sanadiyar dakatar da sanata na tasha sannan dakarun sojin habasha sun hallaka mayakan fano sama da 300 a wata arangama da suka yi a cikin kwanaki biyu sai kuma sojojin pakistan sun kashe wasu tarin wasu mayaka da ke ikirarin islama akan iyakar kasar da afghanistan sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta bayyana cewa ya zama wajibi a bincike zargin da sanata Natasha Upoti Oduwagan ta yi wa shugaban majalisar dattawan Najeriya a fabio Ƙungiyar ta Amnesty ta bayyana haka ne a lokacin da take tsokaci dangane da dambarwar siyasar da ta kaure a majalisar dattawar. a yayin da babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta zargi shugaban majalisar dattawar ta najeriya da tauye wa ukbote eduwagan hakkinta na wakiltar jama'arta bayan ta ki amincewa da tayin lalata da ta ce akwa ya yi da ita wato ya bukaci da ita a cikin wata sanarwa da kungiyar ta amnesty international ta sanya wa hannu a nigeria isa sanusi wato daraktan kungiyar ya ce amnesty international ta yi kira ga hukumomin nigeria da su gaggauta gudanar da bincike mai zaman kansa ba tare da nuna son kai ba kan zargin cin zarafin da sanata natasha wato akpoti oduagan ta yi a kan shugaban majalisar dattawan kasar godswill fabio. Ƙungiyar serap har ila yau a Najeriya ta maka shugaban Najeriya Bola Tinubu a kotu kan abin da ta kira dakatar da gwamnan jihar Rivers da mataimakinsa da 'yan majalisar tarayya suka yi ba bisa ka'ida ba. An sanar da dakatar da wato dakatarwar na tsawon watanni shida yayin da shugaban ƙasar ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar. serap ta yi zargin cewa matakin ya saba wa tanadin tsarin mulkin ƙasar da kuma ɓata tsarin dimokuraɗiyya. Mambobin ƙungiyar ta serap Volunteers a jihar Rivers su ne suka shigar da karar a gaban kotu babbar kotun tarayya da ke Abuja a ranar Juma'a da ta gabata. Sannan karar ta kuma hada da babban lauyan tarayya kuma ministan shari'a Latif Fagbemi da Vice Admiral Ibok Ete Ibas mai ritaya gwamnan jihar kenan wadda za su amsa tambaya a wannan shari'a. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausan Radio France International. rundunar sojin habasha ta sanar da cewa dakaranta sun kashe mayakan kungiyar fanon sama da 300 a fadan da aka kwashe kwanaki biyu ana gwabzawa a arewacin yankin amhara yayin da ake fargabar barkewar yakin yanki mayakan na fano sun fafata ne tare da sojoji da kuma sojojin eritrea a yakin basasa da aka shafe tsawon shekaru biyu wadda ya rikide zuwa wato ya rikide zuwa birnin addis ababa da kungiyar 'yan tawayen tigray da ke da iko da tigray na arewacin kasar tun daga wancan lokacin eritrea da habasha suka janye wa juna domin tattauna sulhuntawa don kawo ƙarshen yakin a watan nuwambar shekara ta 2022 sabuwar shugabar kasar namibia nintumbo nandin duwaid a ranar wato a taron tsada ministoci goma sha hudu takwas daga cikinsu mata ne da mataimaka bakwai a yanzu namibia dai ita ce kasa tilo daya da ke afirka da ke da shugaba da mataimakiya mace sannan shugabar ta bukaci jama'ar kasar da su ba ta cikakken goyon baya da mun samu gudanar da abubuwan da suka dace sabuwar shugabar dai ta sanar da mambobin majalisar ministocin nata na farko ne a ranar asabar inda ta nada lucia whitboy a matsayin mataimakiyar shugabar ƙasa mace ta farko a afirka na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international ma'aikatan gidan rediyon muryar amurka wato voa kenan sun maka wato gwamnatin donald trump da babbar mai bashi shawara kerry lake a gaban kotu inda suka ce rufe gidan rediyon na amurka da gwamnatin ta yi ba zato ba tsammani ya saba wa dokar kasa kamar yadda kafafen yada labarai suka rawaito shari'ar wadda aka shigar a kotun tarayya a manhattan a ranar juma'a tana neman mayar da ma'aikatan gidan rediyon na dindindin fiye da 900 da kuma ma'aikata na wucin gadi 550 bakin aikin su waɗanda suka shigar da ƙarar dai sun hada da tsohon shugaban ofishin fadar wato white house na muryar amurka patsy da kuskura da kuma editar jaridar press freedom jessica jared fafaroma francis ya yi kira a yau lahadin nan da a gaggauta kawo ƙarshen hare-haren da isra'ila ke kaiwa a zirin gaza da kuma ci gaba da tattaunawa don wato sako mutanen da aka yi garkuwa da su kuma a tsagaita buɗe wuta a tsakanin ɓangarorin biyu Papa ya ƙara da cewa yana roƙon da a dakatar da wato amfani da makamai ba tare da ƙaƙƙautawa ba. domin a samu kwarin gwiwar komawa teburin tattaunawa saboda kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da sun wannan sakon na kunshe ne a cikin sakon francis wanda ya rubuta a cikin addu'ar angelus da aka buga a jiya lahadi labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international yanzu kuma sai shirinmu na gaba